ولا sai kuma sun yi hukuma ga ɓarar da ya yi wannan kuma haka a na haka sun yi da hukuma din ya kai ya kai abin da aka faɗa shi na zuwa shi ne shi wala yi sassa da ka bi ma zuwa kamsu a wata babu zakka ga abin da bai kai ukiya biyar ba da abin da bai kai ukiya biyar ba an gane ku kowane ukiya ai kowane ukiya azurfa arba'in ne azurfa dirhami arba'in fidda arba'in shi ne ainihin ukiya ɗaya kuma ana bayar da ukiya biyar shi sai mutum yana da mai azurfa nawa ɗari biyu sai yana da azurfa ɗari biyu dinari ishirin da zai bada zakka ko? to wannan dinari dinari ishirin din a yanzu zai kai nawa nawa ne dinari daya nawa ne dinari daya nawa ne rubu dinari da kuna kasu kasan dinari daya nawa ne rubu dinari yanzu dubu dari mu zoka dubu dari da saba'in to dubu dari da saba'in to hudu 173 go hmm. to 173 an ce dinari daya in haɗa da kudin najeriya equivalent to 173 a gani 173 to in ana so a samu dinari daya times 4 kenan 692 zai zama to kowane dinari ɗaya 692 692 to ne rubuti shi shine dinari daya to kuma ana bayarwa ne sai mutu ya kai dinari nawa 20 shida casa'in da biyu so ishirin miliyan sha uku da ɗari takwas da arba'in ka gani miliyan sha uku da ɗari takwas shi ne fa karanci a talauce kai ne talaka na masu bada zakka shi ne za ka fara bada zakka ne daga wannan kudin daga wannan kudin zuwa sama a gani idan kudinka bai kai wannan ba kai talaka ne kai ma kana bukatar a baka na'am a ah, sosai kuwa ko da yana samun misali yana da a da kuma yana samun yana wannan kuma zai idan yana samun miliyan goma sai ya zama to kuma yana da iyalai da yawa da kudin kusan biliyan goma shi da tasiri gare shi za a bashi zakka amma inda ya zama to yana cikin wata walwala kuma yana yi a rayuwar shi cikin sauki ba za a bashi ba wato sai dai ya zama to ba zai iya bayarwa ba ba zai iya bayar da zakka ba amma kuma kudin baya isan shi ma shi ma yana bukatar taimako shi ne za a bashi zakka Allah shi taimake mu ya nuna kudin Najeriya sun lalace shi sa daga wani bawan Allah shi kuma abin da ya zo yake wai tun da dai tun da dai ainihin zinari zinari ya yi tsada da yawa to a koma na azurfa akwai wanda daga yana kira zuwa ga wannan a koma zuwa ga azurfa azurfa in an nan kimanta shi bai kai yawan wannan ba za a zai kai ne sabon zakka a gari in an yi in an yi da azurfa za ga kuɗi kaɗan miliyan biyu miliyan uku ka bada zakka eh? eh azurfa na wannan zamanin ba bai kai daidai da kiman zinari ba shi wa zinari zinari 20 daidai ke da azurfa 200 ba haka bane yanzu azurfa a najeriya bai da bai da kima shi wane ne shi za mu auna shi ne da siffa ɗin kenan zai da saboda da zauna ba sai ni abin da ɗauka ai da azurfan da da fit da ɗin dama haka suke abin nan a yanzu ne ya lalace ba kaga su kuma yanzu duniya tana amfani da zinari ne wajen kimanta azurfa ba shi da bai cikin lissafi eh miliyan uku miliyan hudu za ka mutu ya ba da zakka kuma kai mai miliyan hudun nan ba kana gwagwagwa ne ba ka rayu kana gwagwagwa ne wannan miliyan kudin kudin zai ma komai wa alaikum salam ba zai kai ba ku ne masu tsara ka duba yanzu azurfa nawa ne equivalent nawa ne azurfa guda daya nawa ne kima azurfa daya ka duba gani azurfa goma nawa ne yanzu yanzu ka ce ma wani mutum zan baka azurfa goma ka bar ke ne ba da daban <laughs> so azurfan bai da kima yanzu insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك إليك